wannan yana ɗauke da tafiye-tafiye ko mutane masu tserewa babbar fita da ake ta yi a cikin haramtacciya ƙasa ta isra'ila lani fasai zuwa dai yanzu shekara guda da wani abu da an ka fara wannan yaƙi inda ƙididdiga da aljazira sun kawo lafa za ka ga cewa wata bakwai na farkon demil venticat eh, an samu mutum dubu arba'in da ɗari shida waɗanda sun ƙere sun bar ƙasar sun tafi da sun san inda zai yi musu wanda demil bentikat shekara duka mutum dubu hamsin da ɗari hudu sun ka fice daga wani haramtacciyar ƙasa eh, an samu kuma cikinsu akwai mutum dubu talatin da bakwai matsakaita wanda ba tsohi ba ne eh, ba kuma yara ba ne amma bana in ka komo nan ƙasa yadda aljazira sun ka wallafa cewa ba an samu tarantina ko al-mughadiri na amu da emil ventura eh, waɗanda bi mana daga manatik daban-daban na haramtacciyar ƙasa ko mace yankuna daban-daban bana kuma kashi 40 cikin waɗanda sun kaɗere duk waɗanda suke cikin ishiriniyati wa salasinati ne in shekara 20 zuwa 30 eh, masu jini a jika su sun ta warewa saboda sun ga abin nan da yi kuma sun ga da alamu bai haifar da ɗa mai ido Allah ya wannan shine eh, Na'im Qasim Na'ibul Amin al-Amil Hizbillah shine mataimakin Hassan Nasrullahi wanda an ka kashe kwanakin baya shine yake cewa ma anjazatul muqawamatu fi midani khilal asbu'ain kama afdal mimma kanat Eh, wannan mukawama ta hizbullahi abinda sun kai a sati biyu yake yafi abinda suke yi a da kuma yana da matukar muhimmanci shine foundation din wannan kungiya ma na irin waɗannan ayyuka na a haɗu da makiya waɗannan yahudawa duk inda suke wa tanfiza amaliyati diddihi fi ayi makani da da kuma eh, bi na gudanar da ayyuka waɗanda suke sabanin da makiya abin da suke so a shiga duk inda suke duk inda sun ka shiga a shiga isko su a yi maganin su ice wannan shine babban hadafin su kuma kungiyar eh, ta yi ma isra'ila babbar ɓanna a sati biyu waɗannan da sun ka gabata kuma duk wanda yake bibiya abubuwa da suke faruwa ya san cewa lalle isra'ila su ma sun ɗanɗana sun ji cewa lalle gumbar da guba sun tabbatar da cewa hezbollah eh, suna da matukar shiri kuma suna da matukar ƙarfi duk da suna zargin cewa hezbollah suna ta samun eh, tallafi ne daga iran shi kuma zamanin ga yarga lalace duk lokacin da fitina ta tashi wasu da ita suke sana'a hausa sun kace wai baya bata da kaɗa aljadid sun kawo lafa wannan ɗazu-ɗazun nan cewa eh, isra'ila sun kara karo sojoji firka ta ɗari biyu da goma sun maido su eh, sun ka kamar ramfor me eh, kun san ko cikin sati da gabata sun kawo can firka ta 46 to sun ga ita ma ba ta magance abin sun karo wannan firka ta eh, runduna ta 210 ita ma an sayo ta yoyo din nan ita ce runduna ta biyar da ta shigo ce na wannan fafatawa da kungiyar hezbollah saboda tun runduna ta farko da ta shigo ba ta ji daɗi an ka karo ta biyu an ka karo ta uku an ka karo ta hudu har yau gashi sun karo ta biyar wannan shi yake nuna lalle waɗannan yahudawa ko su haɗi ko su haɗi suna fuskantar gagarumin martani da kuma barazana daga ƙungiyar hezbollah wannan pentagon ce suke cewa la nasa ila harbi ma iran wa nahawla khafal tasayid fi mantiqa eh duk da dai mutane na waɗanda mayaudara ne amurka sun ce ba sa so su yi yaƙi da iran su babban fatan su shine yanzu su ga asira eh dinnan an an tsagaita wannan rikici da ake yi Eh, an yi kasa kasa da shi fatan su ne su samu wannan yanki gaba daya ya zamana lafiya wanda a aikace za ka ga cewa magana su ta saba da abin da suke faɗa eh, tun da inda suna so a zamana lafiya ba su ba isra'ila makamai isra'ila da kullum kuri suka yi cikin wata takwas su raba makamai dubu ɗari da saba'in ga mutane wannan shine ra'isul wuzara kuma wazirin sharigiya na katar Eh, shine prime minister kuma shine minister na harkokin waje yake tabbatar ma aljazeera cewa ma yuhudi su fi gaza la yumkinu an yuqbalu aisha kasan sarita abin da ke faruwa a gaza ce duk wani mutum mai mutunci bai kamata ya yarda da shi ba eh, kuma katar wata ƙasa ce karama mai arziki sosai shi yasa duk in ana lissafin manyan kasashe dole a sa duk da karamar ƙasa ce ƙwarihiyar da kake tunani kuma mutanenta ƴan kaɗan ne ne Eh, jami'o'in su ma 'yan kaɗan ne ba su wuce jami'a goma sha biyu ba haka nan na masallacin juma'a da agare su kasar su baki ɗaya ɗari biyar ne da tamanin da hudu a faɗin ƙasar kuma su sun kai ko ina arziki a duniya in za a kwatanta arzikin ƙasa da 'yan ƙasa eh, saboda yadda majalisar ɗinkin duniya ta safa kowa ya samu ci uku da inin nan in za a ba kowa ɗan katar za a bashi abin da zai ci shekara 78 wanda babu kasar da adda irin wannan eh, arziki in ba kasar Qatar a fadin duniya wannan labari mai cike da cike kuke cewa kasar Morocco sun ke sun samu wasiƙa da an ka tura ma eh, shugaban majalisar wakilai cewa shi sa hannu akan wata takarda kanuna kanunin a bana wa ahfadul yahudi fil maghrib cewa a ba 'yan Yahudawa da jikokin Yahudawa a ba su jinsiya nationality a ƙasar magariba wanda ya siru shakukan huna e, eh, minna wanda abin ya ka shakku da keke kuke a cikin ƙasar e, da ganin cewa wannan abu ya dace da kuma cewa bai dace ba daga za a cewa mutumin da an ka san kakansa ko ma'aikinsa ba yahudi na a bashi nationality da kun san su morocco din nan kasashen nan wani biyu suna da wani wata musiba ta same su ta mafi yawa zaka ga eh, yaran su turai ake aihuwar su mutane da yawa na su magaribi su tunis na waɗannan dai da abakin ruwa nan da kuke gani mafi yawan su suna turai na haka nan ake samun wasu irin waɗannan matsaloli kuma dama marok da kanta eh, mun taɓa bayani akan shugaban Masar na yanzu wanda ya juyin mulki wannan dai da kuma asalin eh, Kakin kakinansa da alakarsa da yahudawa mun dai yi bayanin a can baya waɗannan mutane guda biyu duk da fatan bai tafi ba saboda yanayin rizum yanayi yana tsayawa netanyahu ne da emmanuel macron na faransa inda emmanuel ya bida a tsagaita wuta musamman bangaren labanan netanyahu ya tura masa saƙon kiyawa cewa نعارض وقف إطلاق a هذا الجانب كونه لا يغير الواقع amni fi labanan cewa eh, suna kawo da kai suna bijire ma duk wani yarjejeniya bangare guda saboda wannan eh, bai canza abin da yake faruwa tunda da fari ai bangare guda suke wannan rikici sai da ka tashi sun daɗe da ɗaukar irin wannan mataki to ita ma Espanya haka nan kuma eh, shugaban Faransa ya tuna mashi na tanya hujji shi tuna fa majalisar ɗinkin duniya nan ita ta kirkiro ƙasar nan tasu haka nan bai kamata a ce duk abin da majalisar ɗinkin duniya ta tsara su sa kafa su yi fatali da shi eh, wannan ya zama kamar godiyan maye ce wanda an ka zo an ka kwace ƙasar mutane ido ruhe an ka baku yanzu kuma majalisar ɗinkin duniya tana musu magana kaman ba sa ji kai bai bude akwai girman kai akwai jiji da kai to bari kabari san ka wallafa haramtattun sojojin haramtacciyar kasa sun ma eh, mukayyam na janin eh, bi ma'ana eh, wurin tsuguna yan gudun hijira na janin sun kai mummunan hari a can inda suke kashe mutane masu neman mafaka yan gudun hijira saboda da masu yan gudun hijira kun san eh mafiya yan rabana kawai da tamu ne su suna bida abinda sun kaci ne basu da makami basu da komi amma sai a tai a kai musu hari-hari saboda dama masu fatan su ya zamo an bar an bar kasar baki daya ko kuma sun kashe su baki daya zamo su kadai ne tunda su dama ba su tsara a cikin tsarin su za su mutuwa ba ko za su haɗu da Allah Eh, sojojin isra'ila 130 da sun kai barazanar ba su zuwa yaƙi sai dai su yi zaman su a tai a dawo yadda kakin nan su sun ka taɓa yi zamanin annabi musa din nan cewa idhab anta rabbuka ina qatila inna hahuna qa'iduna din nan su ma sun tabbatar da cewa suna nan duk abin da za a yi a yi a ƙari ba su zuwa eh, matukar ba a yi na a tsagaita wuta ba su tsayawa e eh, fagen yaƙi ana ci gaba da yi musu kuma azaba kala kala yadda dai bayanai suke hitowa daga eh, haramtacciyar ƙasar Isra'ila wani bayani na daban kuma Hezbollah sun tabbatar da cewa eh, Isra'ila sun yi amfani da wasu kanabil waɗanda duniya ta haramtar da a yaƙi da su akan hare-hare da sun ka kai a cikin ƙasar Labanan ko mu Liban yadda wasu ke ganewa. Nan Najeriya. wasu daga irin motocin ga masu daukan mai mota ta yi hatsari wasu sun ka tafi wajen irin manan mai farara suna ta kwasa abinda mutane da ke magani ma kawai sai eh, abin ya kama da wuta wannan taiki a jihar jigawa ne eh, wani kauye da sun haɗe sunan shi ina gani majiya ko can ne abin ya faru nan dai abinda wannan jarida ta TRT Africa sun rubuta cewa an yi jana'izar mutum 40 wanda mutum wajen 103 duka cikin rami guda an kai musu wannan galambaji da kuke gani akwai kuma wasu fotuna waɗanda ba su da kyawun libi ba su da kyawun gani shi yasa ba mu iya mu turo su tunda abubuwa ne da fatan dai Allah ya sa sun huta Allah ya jikan dukkan musulmai da a cikin su kuma haka nan da kowa da tasa lokaci kuma mallam ya mutu bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mawtu Eh, yadda mursal intervention al-arabi sun ka tabbatar cewa Marohiya ta isra'ila eh, ta hudu fi mustasafa rambab bi haifa wannan jirgi eh, <clears throat> maras matu yi afuwa mai sauka ungulu ya sabku a likitan sojoji da take rambab a haifa قادمة من الشمال الرايت daga kudancin liban ta hamilu da musabin tana dauke da sojoji waɗanda mayaka waɗanda sun kashe mu waɗanda eh, an ka galabaitar da su da can dai fagen daga Allah kyauta eh, Iran Jazeera sun ka wallafa bincike da an kai wannan munazzama ta dauriya sun tabbatar da cewa za a samu yara wajen miliyan goma masu rasa samun karatu musamman farkon shekara a cikin kasashen afirka ta yamma guda hudu kasashen sun hada najeriya da nijar da mali da kuma kongo eh, demokuraɗiyya waɗannan ƙasashe hudu yara da za su rasa saboda ambaliya da suyun da an ka da faidata da akwai na ruwa korar ruwa da an ka samu bayan da an ka saba waɗanda sun ka ta barna sun ka ta cika garuruwa da ekuluka eh, za a samu cikin garuruwan nan dai ko kasashen nan guda hudu wajen yaro miliyan goma waɗanda ba sa samu karatu bana saboda wannan eh, matsaloli na ruwa eh, ruwan sama da an ka ta yi kamar da bakin ƙwarya kun san an yi ta inundation da yawa ko nan kasar mu Nijar musamman irin ruwan da an yi wajen su da ta kaya su birnin maradi da wasu wurare musamman irin nan eh, kusa filinge ana fama da wannan ruwa akwai lokacin da ma dukkan hanyoyi masu shigowa ya mai eh, sai da ruwa sun kace su saboda ruwa dai da an ka yi Allah subhanahu wataala ya ka sauki wannan mutum da gani ita ce مساعدات الأمين العام للشؤون الإنسانية متمك هذا أبن جنا ta ونجار تلفتا ta kare haƙƙin حكين adam. cewa akwai mata dubu goma sha ɗaya hawamil masu juna biyu waɗanda ta lil mukatir suna fuskantar haɗari kala-kala eh, a cikin in gaza saboda rufe makabis da an kai gidajen burodi da hana abinci shiga da hana likitoci su yi aikin su da kuma kayi hare-hare a cibiyoyin lafiya da saman likitoci da niyan kisan ƙare dangi da ake ta yi alhamdulillah ya ci gaba da eh, samun matsala tsakanin faransa da isra'ila ko mu ce matsalar diplomasiya da ake fama da ita e, faransa sun raba aiki ko in ce sun raba gari da wasu sharikoki na isra'ila kun san akwai kamfanoni na fasaha waɗanda faransa da italy eh, da isra'ila suke da su wurin nan da ake kere-kere na faransa dama akwai ma'aikata akwai jarin isra'ila akwai kuma nasu musamman bangaren da ke yin eh, musayyarat da wasu miyagun makamai na zamani duk wannan kamfani zaka ga faransa ne da hannun waɗanga yahudawa dama kun san yahudawa su suke da ilimi da allah ya basu wanda baya da amfani a lahira da haka nan sun raba gari da su eh, saboda rashin bin dokoki da isra'ila take yi inda take karyawa inda ba gaba musamman game da eh, harbi ta jabi'i da suke yi a sa mutane su yi yunwa su wahala. Laraba da cewa balal himar fasta balal ahmira eh, wannan da kuke gani wata ba yahudiya ce ta haramta ciyar ƙasa ta isra'ila kuma mai kuɗi ce tana cikin miliyadar idan dai an ka rubuta ta ba donald trump eh, miliyan 95 miliyan 500 na dolar da niyan shi kamfen da eh, mai kuɗi na duniya elon musk ya ba shi wajen miliyan 75 shi ma duk dai suna baya gare saboda shi dama dan kasuwa ne kuma yana kama ma manya-manyan 'yan kasuwa su karya inda babu gaba don haka nan dai zaɓen nan na amurka dai kusan kuma babu kwanan kwarai eh, tun da mutum biyar ne masu uku waɗancan duka ba su kai labari duk yadda an kai dai tsakanin wannan tsohuwa tsohuwar bariki da kuma ga eh, mugun tsohon gaba yahude su dai ake hasashe wani zai lashe zaɓen